Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. rundunar sojin Najeriya ta yi sabon kakaki burgidiya Janar Jude Chuku da ya mai gurbin Burgediya Janar Kuka Sheka wanda aka tura makarantar ƙara ƙwarewar manyan jami'an Najeriya a Koro da ke Plateau. Gwamna Abdulaziz Yari ya jagoranci wasu gwamnoni biyar zuwa yankin Zurmi don jajanta kashe mutane daga 'yan bindiga daɗi. Matsala ce na waɗanda ke son aikata lahi da barayi. Ministan jirage Hadi Sirika ya ce ana gab da rantsar da sabbin shugabannin hukumomin gwamnatin Najeriya da aka naɗa bayan samun akasin shigar da sunayen waɗanda suka mutu. Allah da ba daɗewa ba za ka ji an faɗi sunayensu. Yobe ta sha'awar labari da ta fitar na cewa an ceto wasu daga matan sakandaren dabci kakakin gwamna gaidan wato abdullahi bego ya ce dogaro ga wata majiya ce da ta zama waras tushe ya jawo labarin janar babangida da gullok jonathan ba su halarci taron majalisar kasa ba gwamnan ekiti mai adawa da shugaba buhari ya zo taron da musabaha da shugaba buhari hukumar aladun najeriya ta maida wa jihohi fiye da naira miliyan ɗari takwas da ashirin da suka kunshi na waɗanda ba samu tafiya jin bara ba da kuma rashin samun hidimar abinci yadda ya dace ga wasu alhazan nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Haka ne, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sarkin Jarawan Jihar Filato, Agwam Azare, Rabaran Dr. Aziz Wakili, da kuma Sakatare Janar na Ƙungiyar Jama'atu Nasiru Islam Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu. ga sarkin jarawan filato dr isaac sunana gwamizire reverend dr isaac gazi wakili Babban abin da nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji da mu da zaman lafiya tsakaninmu yare yare yare da addinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya. Na gani cewa mun manta da inda muka fito gama Allah ya yi mu ya ajiye mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa Eh, bambanta wannan biron wannan bayare wannan fulani wannan bahaushe ko wannan angas ko wannan kaza wannan kaza ba dukkan mu a kamaninsa addini kuma sun rai ne yare yaren da Allah ya mana sun Allah ne domin haka ina son yi gargadi kamar haka babban murya mu manta da bambamce mu rungumi juna Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanninmu na da amma sun koye zaman lafiya da juna don me mu a wannan zamanin ba za mu rike wannan amanan ba gasken kenan idan mun tuna al'ummani su sardauna su abubakar takwa blewa idan muka extending nashi bayan arewa zuwa najeriya gaba ɗaya su zikwe awalawa wacce babba fami awalawa kenan cikin tola da sauransu sun yi zaman kauna suka hada kai suka nemi yanki na kasar mu najeriya gaba ɗaya haka da mu arewacin najeriya idan mun duba kwanakin baya irin dressing namu na arewa da kasan yarba da kasan igbo daban da amma an yi waye gari sai mun fara raba kawunan mu sai shaitani ya shiga cikin mu ya rudar da mu muka kasa ganewa ko me ya faru a gani na bari mu duba inda muka fito ga kalmar magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiyar da mu ba za mu yi ba domin ga ganin zamani da da manoma da fulani muna zaman lafiya kowa yana martaban junansa kowa ya san aikin da Allah ya danka masa da manoma Allah ya danka mashi aikin noma fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo. ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkan mu muna da amfani ga rayuwar juna a wannan zamani zan yi amfani da wannan idan muna son zaman lafiyar nan mu koma da zaman lafiyar nan ya cancanta mu dubi wani abu musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun yi girma su yi kiwo su manoma kuma su tabbata cewa sun ciwon kiwon gonakinsu da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona to mai kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wani da aka za a wurin to kowane kauye gwamnati ya bude makaranta kashi biyu idan kana da yaya biyu ko uku idan wayanda suka na farko sun je makaranta daga karfi bakwai da rabi zuwa ko a ce sha biyu wa'insu su jira bayan wancan sun dawo za su karbi wancan ko kiwon gona ko dabobi haka nan fulani idan za su yarda su bibi mutane yayan da sun taimaki su lura da shanu to sai idan mun yi haka gaskiya za mu yi zaman lafiya ba yanda kawai za mu yi mu rabu da shi dukkan mu muna da amfani ga juna shi kuwa Sheikh Dr. Hali cewa yayi to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar zaman lafiya da aka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai abu mai matukar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallar sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama a hannun gucewa kun amintu gabarin cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu gabarin cutarwar kowa da ka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasarmu mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake ne muhimmanci dole mu yi hakuri da juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura su ci gaba gabanin su ji tsoron Allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu sadaukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shine su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakanin shi da Allah likita ya tsaya kuna wurin ba da lafiya tsakanin da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai ga barin cin hanci da rashawa mai awo a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai masu sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba Allah ya da mana lafiya a kasar mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.